sannan kuma in ka gayyaci abokinka nan ma za a baka dubu daya to domin ku gaya hakan za ta kasance ku biyo ni izuwa cikin wannan bidiyon tun daga farko har izuwa ƙarshe kar ku manta ni ne naku sadiq To da farko bara na muku takaitaccen bayani a game da shi wannan bankin. Wannan bankin mai suna ku Kuda Microfinance Bank, banki ne da ake mishi ikirarin The Bank of the Free. Abin nufi shine komai da ke cikin bankin kusan kyauta ne. za ka yi transaction kwaya 25 kyauta a bankin ba tare sun ɗauka maka kuɗin charges ba sannan suna ba da bashi abinda ake cewa overdraft yanayin amfanin ka da bankin yanayin bashin da za su baka suna bada bashi ne daga kan naira dubu goma har izuwa naira dubu ɗari shida in dai kana amfani da bankin sannan batun ka gama rijista ka cike komai da komai za su baka atm card kyauta kuma za su kawo maka ne har inda kake kamar yadda ni ma suka kawo min nawa gashi nan in kun duba screen nan za ku gani to yanzu bacin jin wayannan bayanai game da shi wannan bankin bara mu tafi kai tsaye zuwa yadda za ka yi rijista in ka duba cikin description na ajiye maka link da in ka taba zai kai ka cikin google play store inda android kake amfani in kuma da iphone kake amfani za ka iya shiga cikin app store kai satin din wannan banki mai suna kuda microfinance bank amfanin yin amfani da bankin nan shine kudinka in safe ba su taba dauka maka kudi ba sa irin wannan monthly charges ko kuma sms alert outstanding charges kamar yadda shingun bankuna suke yi wanda za ga wata yana yi kawai su ɗauka ma kuɗi ko kuma ka ajiye kuɗinka kaza ka ga yana raguwa to wannan ba sa wannan abin ba sa taɓawa sannan kuma uwa uba in kai rijista ka samu kyautar naira dubu ɗaya sannan ka gayyaci abokinka ka samu kyautar naira dubu ɗaya to da zaran ka shiga cikin play store ko app store din kai download din application din kana shiga zai kawo maka waje kamar haka sai ka ranna kai next kai next har sai ya nuno maka wajen da ya sa maka start to wajen da ya sa maka start din daga nan zai nuno maka saka sunayenka da sunan babanka da suwan date of birth da state da kake da abubuwa daidai yawa mafi mahimmancin waje a cikin wannan bidiyon shine wajen da aka sa maka half a referral code watan kana da invitation code ko kuma referral code to wannan referral code din in kai amfani da shi za ka samu naira dubu ɗaya kuma ni ma zan samu dubu ɗaya ni dan gayyace ka kenan haka kai ma an ka gayyaci wani ka tura mishi referral code naka za ka samu dubu ɗaya kuma wancan zai samu dubu ɗaya to yanzu zan nuna muku yadda kuma za ku samu referral code ɗinku a cikin wannan bidiyon a nan gaba yanzu ga rifaren code ɗina za ku gan shi akan screen aro yana nunawa sannan kuma ka duba cikin description nan ma za ka ga rifaren code ɗin ku saka shi kamar yadda na saka ɗin nan za ku ga wata kalmar tana fara ni da capital letter wata kuma small letter to duk inda yake hakan nan haka za ku saka gashi nan dai kamar yadda rifaren code ɗin yake in ka gama sakawa sai ka ci gaba da rijista kasancewa abin da ya sa ne amfani da kyamaran waya wajen ɗauka muku wannan bidiyon shi ne. shi bankin yana da tsaro na musamman ba dama ka shiga cikinsa kai screen recording yayin da kake rijista har sai ka gama shi din ma ka gama din sai ka je ka buɗe option din eh ka yadda a screen screenshot ko kuma a register a screen recording a cikin bankin tukunna ka iya yi to yanzu ba mu tafi zuwa dai mu karasa rijista kuke kallon screen din nan domin ku ga ya rijista take gudana kasancewan komai da turanci ne ba bukatan a tsaya ana ta muku ƙarin bayani duk inda ka gani ka san abin da za ka ciki to da zaran ka gama cikewa suna da bukatan su san waye customer su watan KYC kenan za ka saka ID card ɗinka ne voters card ko kuma national ID card duk dai wanda kake da shi amma da so samu ne kai amfani da mai plastic an kana da voters card plastic zai yi akwai wasu nambobi da za gani a jikinsa mai suna bin su ne a matsayin nin inda voters card da kai kenan to da su tambaye ka ka saka shi ka ɗauki hoton fuskanka kuma ka ɗauki hoton wani ID ka ɗin naka gaba da baya in ka ɗauki komai ya kiliya za ga sun kawo ka tiyatiri. to da zarar ya je shi tiyatiri ɗin nan abu na gaba da za ka yi shi ne. ka saka kuɗi a cikinsa naira ɗari biyar. banki ne mai zaman kansa duk wani akawun da kake amfani da shi in ka shiga za ka turo kuɗi in ka ɗauki akawun namba ɗinka da suka baka ka saka za ga sunanka ya fito sai ka turo mishi ɗari biyar. ka tura ɗari biyar ɗin ka sayi kati da ita kana sayan wannan katin take da su baka naira dubu ɗaya kyauta na rijista sannan kuma katin ka da ka siyan ɗari biyar yana nan shi ma kana so ka sayar da shi akwai wani bidiyo da ne a cikin youtube ɗin nan na mai suna yadda za ka mai da kati ya koma kuɗin banki sai ka je ka duba wannan bidiyon ka kalla sai ka sayar da ɗari biyar ɗin da ka ita ma ta koma bankin ka ka ka tashi da naira dubu ɗayan ka kenan cicif sannan kuma ka gayyaci mutum shi ma ya kamar yadda ka yi nan za a ƙara maka dubu ɗaya to wannan kenan sai kuma yadda za ka yi ka samu atm card kyauta da zarar ka gama yi ga wani wajen option da suka bayar mai suna card kana shiga wajen in ka taba za su baka dama ka ciccike address da komai yadda za su kawo maka shi sai ka gama cikewa sai ka kyale shi in yi sati ɗaya zuwa biyu za su kawo maka shi har garin da kake sai ka je ka karba amma kafin ka cike shi wannan atm din da bukatan a ce akwai dubu ɗaya cikin akawun ɗin naka ba za su ɗauka maka dubu ɗayan ba kawai dai suna bukatan wannan kuɗin ne da zaran ka gama cikin atm din zaka iya ɗauke dubun ka ɗaya to na gode da kalli wannan bidiyon an ku ji daɗin sa ku danna mun subscribing sannan ku danna liking kuma ku danna ƙararrar sanarwa domin duk abin da ɗora ake sanar da ku na gode ni ne naku sadiq inda akwai mai sha'awan na a whatsapp ko telegram ko facebook ko instagram ko tiktok duk ganan username ɗina da lambobi na akan screen sai ku ɗauka na EM.